Sinan ya motan alfa mai saurin kashe hausawa. Sun gaba haushe sai an na ko dan Allah aka ce dace. na ji haka nan ya so goma sai dan Allah bai Albasu ta kai tarauni a hau muje bakori ba tsari bungudu a haunan. aha malamai ku miƙo kuɗin ku nan gaba malama na ce miki ban da canji ko a'a to na baya ku miƙo kuɗin ku yawa jauro kana ji na e mana ni ne aradu ha shushe ne jauro ya za ka min haka jauro kai fa ka sa ni wannan aikin e mana na latsa koren madannin bom ɗin bai tashi ba Ayo, tobarin ala sajang. Wato ainihin ku ɗaya mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta da za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka.